to shi ma ya ce zai yi malam tambaya yana so malam ya faɗakar da shi dabarun hada alƙur'ani to ai ni baka ga matashi ba ne ni ai matashi ne ko dabarun hadda qur'ani ya dangana daga mutum zuwa mutum daga malami zuwa malami da kuma tsari irin tsari yanzu irin namu dabarun na da mu da muka yi karatu a jikin allo mun sha wahala amma yanzu hanyoyin karatu sun yi sauki yanzu satin nan da ya wuce akwai wani ɗana ya haddace alkur'ani shekararsa goma sha biyu ya haddace alkur'ani yanzu su kuma su ba da rubutu suka yi ba da alkur'ani suka yi za a fara koya wa mutum jawaz shine iya alka'idatun nuraniya yadda zai san baki da wasali da ɗugo da makharijul huruf da sifatul huruf da asma'ul huruf da kuma yadda harshensa zai saba da yayi wannan sai a shigar da shi alqur'ani daga suratul ahqaf zuwa nasi ya fara izu goman kasa idan ya haddace wannan goman sai a cilla shi bakara idan ya faro wani zaka yana shafi shafi wani yana rabin shafi wani yana aya aya kowa da irin kwakwalwarsa shi yasa ba ma jera su tafi gaba daya akwai yaron da yake ba da shafi biyu kullum akwai mai ba da rabin shafi akwai mai ba da shafi uku akwai ma mai shafi shida a takarda uku yake ba kullum ta duniya ga waɗannan 'yan baiwa ne so barin kowa ya karatunsa shi kadai an aka samu malamin da zai haƙuri ya zauna kuma ana bin su ana bibiya kowa bai wasa za ta bayyana wani yaron ya biya su hamsin ya haddace wani su ashirin ya haddace wani su talatin wani so ɗari wani sai ya wuni yana yi wani mai saurin haddacewa mai saurin mantawa wani mai wahala haddacewa mai wahalar mantawa wani mai wahalar mantawa mai saurin haddacewa wani saurin haddacewa mai wahalar mantawa kowa da irin kwakwalwar da Allah ya bashi sannan akwai lokuta kafin asuba bayan asuba kafin la'asar bayan magariba waɗannan lokutan suna da albarka a wajen hadda da kuma nisanta abinci masu maiko da abubuwan da za su sa bacci da kuma shajja'a yara da ba su kyaututtuka an sun yi kokari da karfafa musu gwiwa da sauran abubuwa da yawa na dabaru da ake yi waɗanda ya dangana ga masu koyar da ƙwar'ani da kuma hanyoyin da suke tambaya ya ce alaikum tambaya ta ce mutum ne ya samu kuɗaɗe ta hanyar da ba kuma ya ɗin kayan sakawa da wasu kayayyaki na amfanin yau da gobe kuma sai ka ji wa'azi sai ka dama to wannan kayan da ya kayan sawa da wannan kayan da yake amfani da su yaya to hanyar samun kuɗi dama a shari'a hanyoyin samun kuɗi guda hudu ne za a tambayi mutum ranar alkiyama min malihi min ainakta sabahu wa fi ma'amfakan wani ya samu ta halar ya kashe ta halal wani ya samu ta haram ya kashe ta haram wani ya samu ta halal ya kashe ta haram wani ya samu ta haram ya kashe ta halal wanda zai fi tsananin hisabi shine wanda ya tara ta haram ya kashe ta haram wanda zai fi samun saukin hisabi wanda ya tara ta halal ya kashe shi kansa halal ne ba kowane halal ne kuma akwai fata kama a cikin halal yanzu wani ya sai gida na miliyan 170 gidan sai wani ya zo kusa da shi ya gidan da ya fi nasa sai ya kewaye shi da kwano ya ci a rushe da wani zai zo gidansa ya fi nasa a rushe a canza man wani filan da ya ba takta kuɗi ya canza masa filan aka sake tara sabon gini aka rushe wancan dan wannan kaga al wala tu bazir ta bazira ba sai ka koma ta unguwa batun da baka son gidan wani ya fi naka don wani ya gida fi naka sai ka rushe naka na miliyoyin kuɗi a canza wani a ce ground kawai yana son ground zero kawai a kwashe komai za a sake sabon gini don gidansa ya fi na wancan wani ziranci ne da kuɗi saboda haka idan mutum ya samu kuɗin haram ya sai a duba hanyar na wani ne ko ka na mummuna hanya ne kamar mai sai da giya ko mai sai da wani abin da Allah ya haramta kaga wannan ya tuba sai ya daina amfani da hanyar amma abin da yake hannunsa ko ba za a ce ba zai amfani da shi ba dan bai amfani da shi ba sai ya koma in kuma na wani ne sai ya mayawa da mutum abin sa suke na dama hanya biyu ko Allah ka saba wa ka samu kuɗi ko kuma wani ka cuta ka samu kuɗi in wani ka cuta sai ka maimar da haƙƙinsa ko ka nemi iyafe maka in kuma tsakaninka da Allah ne ka saba masa to sai ka wannan da ke hannunka ko ba za a ce ba za ka ci ka sha ba tunda ka riga ka same shi ta wannan hanyar sai dai a toshe kofar kawai a ta istighfari Na'am. A wannan ya tambaye shi a wannan ya tambaye shi kuma ya ce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya Allah ne da mana gida lafiya. Sannan ya ce malam na sauraron malam ya yi magana akan sufofin mace ta ɗabi. To ita sai ce mace ta gari take wanda idan jin cikin ta cika tana yin masa biyayya in ya hana ta tana hannuwa to tambayar su ne yaya zai gane budurwa ta gari wanda za ta zauna ci ta gari ai abu biyu ne kawai ka auri mai son ka kuma mai son Allah komai za ka samu idan tana son Allah ba za ta yi wasa da addini ba in tana son ka ba za ta saba maka ba kenan duk ragowar waɗannan biyu ne Ah, wannan mai tambayar yana cewa zumunci ah, bayan ya sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shin dan uwa ko yar uwa wato dan uwan mutum ko yar uwarsa su ah, suna da haƙƙi na zumunci a kansa ko ko sai dai 'ya'yansa da waɗanda suke da alaƙa shi kai tsaye abin da ake kira zumunci shine abin da ya hada ku alaka da mutane ita kuma halaka hawa biyar ci. akwai usul an an ce usul kakanni da iyaye da babanka da babansa da babansa da babansa da babarka da babarta da babarta da babarta da yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifiyarka yan uwan mahaifinka shakikansa li abbansa li ummansa da 'ya'yansu yan uwan mahaifiyarka shakikanta li abbata li ummanta da yan uwansu sannan akwai kuma 'ya'yanka shine yakka da ɗanka da jikanka da jikarka da tattabakunanka da ɗinka har ƙasa akwai kuma 'yan uwanka shakikai da li'abbai da 'ya'yansu da al'ummai wanda ku haɗa uwa ɗaya da wanda ku haɗa uba ɗaya da wanda ku haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da 'ya'yan da suka haifa su ake kira hawashi wancan usul wannan furu wannan hawashi na uwa da na uba duk waɗannan su ake kira 'yan uwanka wanda ya kamata kai zumunta da su a ciki akwai waɗanda ya halatta ka aura akwai da bai halatta ka aura ba su goma sha hudu akwai kuma wanda ya halatta ka aura akwai wanda bai halatta ka aura ba duk ana kiransu yan uwa zawul arham da kuma asabat na wajen uba da wajen uwa duk waɗannan su da haƙƙin zumunta me zumunta to zumunta shine ba wai ka kai ko ka karɓo ba yanzu zumunta ta zama mai za ka kai ko mai za ka karɓo in ka ga mutum yana ta zuwa zumunta gurin ka wani abu kake bashi kai kuma kai kana yin zumunta wajen wani abu zuwa kake ka karɓo wani abu to yanzu zumunta ba karɓa ko bayawa ba ce in aka gina zumunta akan karɓa da bayawa za ta tsaya don mutum zo bai samu ba ko baka kawo masa ba sai daina marhaban da kai ita zumunta shine ka dinka tuntubar halin da ɗan uwanka na jini yake ciki ko na farin ciki ka taya shi ko na bakin ciki ka taya shi kuma ɗan adam yana son yana bakin ciki ya ji wasu ma suna bakin ciki da bakin cikinsa kamar yadda in yana farin ciki yana son ya ga wasu na farin ciki da farin cikinsa wanda shine akasin maki shi makiyanka shine wanda yake bakin ciki da farin cikinka yake farin ciki da bakin cikinka to kuma masoyinka shine mai farin ciki da farin cikinka mai bakin ciki da bakin cikinka mai son ka mai son mai son ka ko mai son wanda kake so shi ko makiyanka shine mai kinka mai kin masoyinka ko mai kin mai son makiyanka shine makiyin yin to kaga zumunta za ta yayi wa mutum damuwa sannan an kashi shiga wata musifa za ka kana da yan uwa da yawa so da wataran aka ga ba ka da kowa sai a ta cin zalin ka ba amma ga wannan dan sandan wanka ne wancan sojan kanin ka ne wannan immigration din kanin babanka ne wancan kaza ɗinka ne don ka ji abubuwan sun yawa Allah sa ka in aka ga cewa a danginka ashe kai ma akwai iri-iri to sai kaga an saurara maka amma ga baka da kowa to sai kaga cewa ba ka da to shi yasa ake son dangi a dinga zumunta da su a dinga nuna 'ya'yanmu yanzu kusan mu muna zumunta tun da mun san juna amma wala yanzu 'ya'yan mafiya ba san 'ya'yan yan uwanmu ba musamman yanzu da wani ya tafi abuja wani ya tafi lagos wani ya tafi kaza ya'yanmu duk mun sa su a makarantu na kwana da na kaza ba su san ya'yan wancan da ya'yan wancan ba sa zumunta sai wata ranka haɗe da ɗan wanka da ɗan ƙaninka ba su san juna ba mun sha taro mu zo ga dan wannan ga dan wannan su shakikai da wasu ubansu daya su daya amma yayin su san da juna to kaga zumunta an ɗauko hanyar karar da ita kuma in zumunta ta kare to arziki zai kare dan tare suke ah, wannan mai da yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina bukatar karin bayani akan waɗannan hadisai guda biyu da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka nemi ilimi ko asiri na biyu ya ce jahilci ba hujja ba ne ɗari da malamin annabiya to waɗannan duk ba hadisai ba ne duk karin magana ne karin magana ne malamai suka ce wanka nemi ilimi ko da a birnin su ma'ana duk nisan da guri yake da shi ka je kakka ce yayi nisa saboda jahilci shine nisa ilimi baya nisa amma jahilci ko a kofar gidanku ake yinsa sunansa nisa shi ko ilimi komai nisan da ake yinsa san ka ka ɗauko shi wata za ka ga ya matso da kai kusa to karin magana ne malamai suka yi can kuma jahilci ba uzuri ba ne haka ne jahilci ba uzuri ba ne amma ba hadisi ne ya faɗa haka ba malamai ne suka faɗa la uzura li jahilin saboda wani zai ce ije lahira ya ce allah ban nemi ilimi sai sai ce ba malami a garinku da ai Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an ka zama malami ko mai neman sani ko mai tambaya to kaga malamai Allah zai kama su lokacin da suka daina karantarwa jahilai Allah zai kama su lokacin da suka daina tambaya to yanzu ba ilimi sai mu tambaya me ya faru ba masu karantarwa ko ba masu koyarwa ne ko ba masu koyo idan ba masu koyarwa to kaga laifin malamai ne idan ba masu koyo kaga laifin jahilai ne to in ku ana koyo ana koyawa ba za a halaka ba to kuma yanzu abin da ya sa kuka ga musamman ta bangaren addini abin yana mutuwa duk malamin da ya rasu ba a mai da kamarsa saboda mu kanmu yanzu ba ma shajja a 'ya'yanmu akan su zama malamai daga duk hamshakin malamin da ya rasu da wuya kaba wani ya hau kujerarsa kamarsa Kuwa sai ka ji ya ce maza ka zama likita maza ka zama kaza an fi samun kuɗi an daina shajja a yara sai karatun addini so da ana ganga karatun addini ka je dai ka kare a liman ko a ya sayyadi kenan akwai wanda ya ce wa ɗansa islamic studies zuwa yi karatu islamic studies ne ka abuwa ta gari islamic studies ya zan kai abuja a baka aiki ka je ka yi wani islamic studies yana wurgar da certificate waɗansa ya masa islamic studies to limanci za ka yi yanzu wannan na shiga abuja da wannan takardar wani ofisa na baka aiki yana zagin ɗansa ya yi masa islamic studies wai bincike akan musulunci shi ne uba yake ji haushi don da zai yi binciko musulunci wa zai kai wa takarda ma'aikatan man fetur zai kai ko ma'aikatar ka za a ba wa mai binciken shari'a aiki sai da mai da kai can unguwar ka zama ustaz ko in je in samu wata islamiyya in bude ma a dinga hada ma kudin lara. yasa yanzu yara sun daina sha'awar karatun addini tun da ba a karfafa musu gwiwa kuma ko wajen biyan kudin makaranta da yadda ake gina makarantun za ka gane cewa addini karya muke bai da daraja a gurbin sosai ka dubi makarantar bokon ka kalli islami inda ake karanta da qur'ani an boko nan za ka gane wanda aka ba muhimmanci a ina muke karatun qur'ani a rumfuna a shaguna a kofar daki a kofar kwata rigar malamin ba mai kyau ba gurin karatun ba mai kyau ba inda yaran suke cikin busu busu busu a nake karanta littafin Allah man kaga an yi makaranta an gyara ta an sa AC an yi waye to physics za a yi a cikin ta da chemistry da Platon ya ce amma da Allah ya ce inda annabi ya ce ba a gyara shi inda Platon da Socrates da suka faɗa nan ne ake gyarawa to yanzu ya zamu mu cewa Allah mun fi ganin girman wannan da wannan ya saurare mu lokacin da muka yi makaranta isasshen makaranta shi wani ya kamun ziyara don boko ya ce nan malam fizi, za a kwam kemisi na ce a ƙur'ani za a yi. qur'anin anan na ce kwarai yanzu kai a gani ka ƙur'ani ba zai shiga nan ba na ce ai wannan makarantar da ka gani har da ac da komai duk ta ƙur'ani. ce duka quranic science za amma za mu haɗa musu da karatun boko amma man ɗin abin da ya sa aka buɗe ta qur'ani amma za a yi karatun boko kuma na tabbatar maka in suka gama qur'ani suka yi bakwai sai su zo sun wuce na ku yan boko mun je sudan wata makaranta duk yaran da ya haddace qur'ani ana ba shi admission kyauta saboda ba a asararsa chemistry zai biology duk fannin da ka shina a duniya ba formula da take gagarar mahaddaci kuma ka gwada ka kai ɗanka makaranta ya fara haddace ƙur'ani ka tura shi bakon ka sha mamaki Kwakwalwa ta riga ta bude ba hadda ake so a yi ba hadda ce wane ya ce wane ya ce shi da hadda ce Allah ya ce wane wane ya ce ne zai kasa shi hadda cewa na alhamdulillah waɗannan sun tambaye muka tsattuwa saboda yanayin dare nan zama mu dakata insha Allah ta'ala ƙarshe a wannan zama shine zan gayyaci Jemaah orang Membuat kasar Untuk yang gabatar mana Ya cikin gawayi Yana kuma za mu ci insha Allah